muna fatan su fara lahiya su kare lahiya su rike amana su kula da menene yan kasa suke ciki shawara yan kasa za su kai cikin asambile ba gaban kansu ba malami mun sa al'ummar Nijar suna fama da tsadar rayuwa me kuke jira musamman ga wannan asambili ta yi bisa kan al'amarin tsadar rayuwa da yan Nijar suke fama da shi ya zamanto haƙƙin ƙasa ya rataye bisa wuyansu ya zamanto al'ummar ƙasa su suka zaɓe su domin su riƙe alƙawli don ƙasar nan ta zanna laya saboda zaman lahiya ƙasar nan shine kwanci hankalin mu babban aikin assembly shine a rattaba hannu bisa kan dokoki da aka yi al'umma suna kokowa Nijar kamar dokoki sun yi tsauri a naku bangare ku da kuke al'umma kasa me kuke bukata ga wannan sabuwar assembly ta diba dokoki wadda za su taya daidai da rayuwa al'umman Nijar sunana Sani Abdu Damushi yau wakili wani abu ne ga al'umma kenan al'umma yana jiran gare ka aiki na kirki wanda zai saka mashi wanda zai kawo eh, haɓaka da ga rayuwar shi ta ci gaba ko ba gaskiya ba aiki ne zai kama ya kasance ya ma al'umma don ya tafi da kyau kuma ya kasance al'umman nan duk wani ciwo da ke gare su suna tunanin kenan daga wannan ne waraka ne zai zo musu mun lura wani lokaci idan aka zaɓi 'yan majalisar dokoki sai ka ga jam'iyyun siyasar da suka kai su wannan matsayi su ne ke jagoran sai abin da suke bukata ko da ba gyara talakawa ku ana ku bangare ku da kuke al'umma kasa mi kuke jira akan wannan al'amari don ganin an canza shi tunda su 'yan majalisa da an zaɓe su sun zama na ƙasa sun zama na al'umma ba na jam'iyyu ba Salamu alaikum ni ne alhaji muhammad dan alhamdulillah ubangiji Allah ta yasu riko amma su san da cewa wanda ke cikin babban birni da aka zaba ya san ciwon da ke da kwai cikin birni saboda daga cikin birni aka zabe shi wanda ya fito daga ƙauye ya je kuma talakawa suka zabe shi in aka zo muna gani cikin asambile sai a ɗauko ƙuduri na kwarai amma sai wa'ansu sai su jaye su ce wannan ƙudurin bai musu ba kuma ƙudurin na yana gyara 'yan Nijar saboda su jam'iyyar su ta ba su umarnin cewa kar su rattaba hannu bisa kan shi to talakawa yanzu idan su ya waye sun san komi kuma suna ganin mutum muddin aka yi abu wanda bai yi daidai da su ba shekara biyar in Allah daga mai kawo kwana biyar ce kuma za su sako za su same mu ga hili kuma za mu sake zabe kai kuma malami me ka ci ga sabbin yan majalisa da aka kira ga halin yanzu ni ne mamman sani sando na kace muje san mu dai maganar mu guda ce sauraron murya talakawa sai aiki da ban talaka ke gai dan in baka yi aiki ba ko ko baka yi aiki da kudurorin asambule ba shekara biyar ka goma ne ka dawo Allah ba da zaman lafiya cikin kasar mu ta Nijar Allah taimake Nijar